rahotanni da ke fitowa daga kafafen yada labarai na nuni da cewa an sako wasu 'yan mata 21 'yan makarantar nan da garin Chibok da ake hiton 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun yi garkuwa da su. Sakin wannan 'yan mata dai ya zuwa mutane da mamaki ganin cewa babu takamaiman bayani daga hukumomin tsaron kasar kama da hukumomin tsaron farin kaya SSS da na jami'an tsaron soja da ake zaton cewa su suka fito da waɗannan 'yan mata. Wasu rahotannin kuma na nuni da cewa hukumomin tsaron farin kaya ne da ake kira SSS suka musanya su da wasu 'ya'yan kungiyar Boko Haram. kamar yadda kungiyar boko haram din ke ta yin hakan a baya tun dai mai baiwa shugaban kasa kan harkokin yada labarai na fadar gwamnatin tarayyan kasar wato kamar garba shehu ya fitar da wata sanarwa inda ke tabbatar da wannan lamari ya kuma ya karin hasken cewa mataimakin shugaban kasar ne zai karbi waɗannan 'yan mata mun kuma tuntubi gwamnatin jihar borno game da wannan lamari inda ta ce har yanzu bata samu wani bayani daga hukumomin tsaron kasar ba game da sakin waɗannan 'yan mata kamar yadda mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman maman durko ke cewa And the issue of these two girls, as you people had it, that's why I had it. Because none of these girls has been brought to this government being because their custody to know how many of them and to know who are those released. So we are still waiting from the security to recover them to give us a statistic in their number yace ya ce batun sakin waɗannan 'yan matan cibok ɗin kamar yadda kuka ji haka nima na ji babu ko da yarinya guda ɗaya da aka kawo gwamnatin jihar borno saboda haka ba za mu san ko su nawa ba ne kuma waye da waye aka saka saboda haka har yanzu muna jiran jami'an tsaro su mana bayani game da wannan lamari to ko hakan na nuna rashin kyakkyawan dangantaka ne tsakanin hukumomin tsaron kasar da kuma gwamnatin jihar borno na rashin samun bayanan sakin waɗannan 'yan mata so we're not that by getting that and we're not there is no synergy between us and the military because we are yet to be punished actually what has happened ya ce ba ma cewa an bar mu cikin duhu kuma akwai kyakkyawan dangantaka tsakaninmu da jami'an tsaro mu dai muna nan muna dakon bayanai daga wurin su ne kuma idan suka sanar da mu za mu wa duniya duk abin da ake ciki to ko shi ya yake ji a matsayin sa na uba game da sakin waɗannan 'yan mata whenever even if you lost your and you got it you feel more joy a ya ce zan yi magana ne a matsayina na uba amma ba matsayina na gwamnati ba idan har hakan gaskiya ne an saki waɗannan 'yan mata gaskiya abin farin ciki ne kwarai dan ko akwai ka ce ta idan aka ce an samu ta ai dole ka nuna farin cikin ka na kuma ji ra'ayin wasu 'yan jihar Borno game da wannan lamari eh gano wannan 'yan mata magana ta gaskiya abu ne mai farin ciki wanda ya faranta mana rai can ana cewa za a kwato su za a sake su abin biyu ba hankalin ya tashi muna ganin kamar ma ba su dare guda 21 da aka samu su wannan ya tabbatar mana sauran masu nan kuma insha Allah a kokarin da gwamnati take da sojoji zai sa sauran masu kesu kuke ganin yadda aka kwato su kuna gani kamar an kwato su ne ko kuma an yi musaya da kamar da wasu kafafen yada labarai suke faɗa a mun fi ganin musaya akai domin da kwato su akai ai zamu ji yakin da akai ko an yi wani abu musaya akai eh gaskiya mun yi farin ciki da saki saki yan matan nan da akai amma a wani bangare kuma muna muna bacin rai domin mu mutane wanda 'ya'yanmu ne ba a samu a cikin lissafi ba wayannan ai ya kamata tun da yake wannan abu yana tahe a gaya mana cewa gashi 'ya'yanku fa za a sake su kuma mu sani mu san irin shirin da za a yi amma yanzu sun jefa mu a cikin riudani su waye da waye aka sake Ya'yan waye ne kuma mun labaran da muke samu daban-daban an ce a cikin 21 din ma uku ne kawai ba su da yara to wani irin hali suke ciki da su kaga gwamnati in tana so ta nuna gaskiya a fili kamata ya komai za a yi a gaya mana in ma an ce kar mu yi magana akai ai ba za mu yi magana ba to kamar ba ku ji daɗin wannan bayanai da kuka samu ba kenan na sakin nasu mun yi farin ciki an saki 'yan mata amma mun yi bakin ciki da gwamnati ba ta ɗauke mu da muhimmanci da wasu 'yan jihar borno kenan ke bayyana su game da sakin 'yan mata 21 da aka ce an yi na garin chibok wanda har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani takamaiman bayani da ya fito daga wajen hukumomin tsaron kasar musamman ma a nan jihar borno inda aka ce nan ne aka kwashe waɗannan 'yan mata aka yi kuma abuja da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya